Thank you. cewa da masu sauraron shirin kaddara ko ganganci asma'un kana wanda ba bebi na sai na basa gida gida kwamani ce daga unguwar rije zaki daga langen daga kabuga na biyo ta gadon kaya na bullo ta yahaya gusau daga nan sai na keto na shigo ɗakin gabatar da shirye-shirye inda nake tare da bazawara mai janareto ta yi tagumi tana jira na mu zo mu ci gaba to ki hakuri yau na makara amma dai na zo da 'yar tsaraba a shirin da ya gabata mun ji inda aka tsaya a gurin inda kike ba da sautu a wannan jirgin ruwa da kika to za a tsallaka da ke bayan kun rabu da ita ta kama gabanta ta ko ta sun tafi asibitin su wancan ke kuma ina kika nafa me ci gaba da faruwa. Yau salamu alaikum. Sai nan ma na tafi unguwar da na shiga shi ma da ke idan an ganni akwai fuskokin da suka sani. Mm. Nan ma haka na dinga zazzagayewa na dinga ɓaɓɓallewa shi ma nan fa ina tafiya ina cin kuka. a hanya eh, in kika ganni ma kin san ba lafiya a barkice nake mm. kawai ni tunanin yara na je to dama gidan wata na tafi wata za ta haɗa ni da ita wata za ta kai ni inda zani mm. shikenan in gaya miki na je nan ma da na je to ban shiga ma gidan matar ba sai na yi ta mm. da na ji motsin mutum sai na tsuga da gudun wani lungu na buya mm. wai kar a gane ni duk wannan boye boye na ina cikin buya sai ga wata kawata na sun tawo a'a na uyan fa na uye dole sai da takaka da kwakwa eh na ga dai lalle ta ganni kan ma ta gane abin da nake wannan sai na fito na muka gaisa irin ma tana ta jangwala ta da wasa da raha ta ga yanayi na ya aka yi ni ina zaki sai na ce wancan nake jira zan karbi sako kuma mm. kin har yanzu bata fito ba na aika yara ma su je su yi min magana da ita sai ta ce to ki shiga mana gidan sai na ce ina sauri ne mm. nan dai muka rabu da su lafiya suka tafi ni ma ina tsaye sai ta ce a nan kika tsaya na ce muka je muka karasa kai ni wurin wannan mata ita tsohuwa tana kai mutane gidan mm. aiki sai na ce a kai ni gidan aiki tofa yauwa suka ganni dan a lokacin ma ban kai haka ba Zuwa mm. da suka ganni ma yan gidan ma sun ɗauka ni ya yi budurwa ce to eh, sun dauka ni aka ce musu ai tana ta taba aure suke ta mamaki wannan din yanzu wannan aka ce ai da 'ya'yanta ma suke ta dai mamaki sun ganni yayyakwat kuma mm. da a gauyen ne fa mm. shikenan muka je sai ta ce a aiko wacce zan kai ki wurinta ma yarinya ce za ki ji daɗi babu ruwanta kaza kaza aikin ku nan azumi zaki na sadaka kawai ba wani aiki ba ne na ceto sai na ɗan ji daɗi da na zo gaya miki aka kawo ni gidan wannan mata ta ganni ita ma sai take cewa ah, wannan ai budurwa ce ma ni da na ce miki ina son tsohuwa ba zawara <laughs> sai ta ce ta ai wannan ɗin mata taɓa yin aure wannan ɗin kaza kaza sai ta wannan da kika ganta tana da yara biyu mm-hmm. ah ikon Allah to kin taɓa aure a shi na ce eh to kunin azumi zaki dinga yi mana Mhm. amma dubu biyar muke biya na ceto <laughs> a gidan zaki dinga zama eh a gidan zan dinga eh, zama Ina shan kayan azumi shikenan an gaya miki kwana na ɗaya biyu sai ta ta zauna take min tambayoyi ta me ya raba ki da mijinki ne sai na shiru mm. faɗa mini mana ta yi miki shirin kaddara eh, ko ni fa ni fa da ni na gidan aiki <laughs> ni fa da ni da ke da kike gani kamar kanwata nake jin ki wacce muka fito ai mun zama ɗaya. Hmm. ba wani matsala ki faɗa mini ah, mana ni fa yar eh, ni fa yar uwarki ce mace ba ki da matsala ba wanda zan faɗawa hmm. sai kawai ta ga ina hawaye sai ta ce me ya faru sai na ce mata ina da aure ta ce kina da aure na ce eh. ta ce ya aka kina da aure kika fito sai na bata labari na cikin mm. jikin ji sai ta ce Allah sarki ki yi haƙuri kin ji ki daina kuka ki yi haƙuri mm. in Allah ya yi da za mu zauna lafiya ba ni da matsala wallahi zan ma taimaka miki kaza kaza bara ma wani izo mijinta kenan mm. in faɗa masa zai taimaka miki ko shi ma kai Allah ya dawo miki da mijinki Allah ya juyo miki da hankalinsa za mu taya ki da addu'a na ce to na gode muna zaune muna zaune ina kunu gaya miki abinci mata in ta samun dan abinci ba na kirki ba eh, ba zan ma iya cinye shi a lokacin ya ishe ni ba na shan ruwa duk da wannan kanwata kanwata da wallahi ba zai ishe ni na ci ba gashi a irin korido din nan mm. a nan nake kwana eh a korido nake kwana kina buɗe gate zaki gan mu yaya za mu yi ba daki wallahi da dakuna har da ciki, dakuna da falo falo a ƙasa ma ba har kuma ban da saman benanta amma ba ta iya bada eh ba za ta bada ɗaki ba a nan ko rido zan shimfiɗa tabarma tabarma ba ko abin shimfiɗa da net kawai in kwanta etin eh, na kusi ta cizo na tun ma ina kwanciya jikina yana ciwo na zo na saba azumi dai ake yin gaya miki ga wuya lokacin ko da irin bana azumi din nan mm. to haka nan fa na jinga zarcewa kamar yadda kowa yake kowa yake ko eh. aka dora da azumi eh aka dora da azumi kai mata gashi kuma ni da ba dan raino aka dauko ni ba sai ta jingina min yaran ta yan biyu kai eh na zama inda kika san ni ce maman su ni zan musu wannan ni zan musu wannan na zama ni dai gani nan bani da sukuni da kuma da asusu ba za ta zo ta tashe ka mm. kai tai mata haske haske tana mofin mm. mofin din ta duk sai ta <laughs> kwara ruwa a gidan gaya miki da asusu ba daidai da gengedi aka gano na ina yi tana sa NCID almajiranta ku mm. gano mun wance me take yi da an ce a wance yange yaran zaki bar su su faɗo kasa-kasa? eh haka nan ga girki aka daga kunun eh. azumi aka wuce raino yan disar da nake saidawa idan na wannan da an bani kuɗin sai ta ce in ara mata eh shikenan labari ya tafi tun tana dan bani sabulun wanka ta daina ya zama sai da omo nake yi ah, ah, ah. eh wallahi omo ma ya zama sai da kuɗi na nake siyowa wannan dan kuɗin da sa da zan mm, samu mm. mai gidanta ya bani atamfa da azumin nan da ke yana rabu dan kasuwa ne yana rabon atamfofi da mm. azumi da shinkafa da yana zakka sosai ta riƙe ta hana To. Eh, to shinkafan dai Allah ya sa ina da rabo 'yan mu sun zo an ba su sun tafi da ita na ce a bani zan ba su eh, mm. za su tafi da ita shine wannan rabo na amma a tamfa ta hana akwai wata rana da ba zan manta wa makaroni tana ta cin dafa mata makaroni to ni kuma mm. na ga yadda take da ruwa ya dan dauko dumi mm. sai ta zuba sai ya tafaso gaba daya yau wato ni kuma a lokacin ashe gas ya kusa karewa da ta ɗauko ɗumin ina zubawa gas ya kare. makaroni ya narke a ruwa shinkafa. Eh ya narke in gaya miki ta zo ta gani ke da ma biki iya girki ba ai dole ma miji ya gudu ya baki kaza kaza kaza. fara gudu. Kuma duk wanda ya zo gidan nan sai ta ce masa mijinta ne ya gudu ya bata. Sai ta ba da labari. Kai na kwashi ta kai ci kowa ya zo sai ta faɗa masa mm. masu Allah sarki ka ta yarinya mai wasu kai na rasa abin da yake min daɗi yan uwanta duk sai ta kira su a waya ta faɗa musu. Eh, ɗaya ma ina zaune kaninta ya zo sai ke ma tambayar ta wai wannan mai aikin ta namiji wa ya gaya maka ta taba aure ina jin ta da turanci tana ce masa ai ina da aure mm. tun da dai wani abun kana dan gane wani eh, abun yauwa take gaya masa yake ta mamaki nan dai su ta abin su gaya miki ka ta ejan take ana kawo mata masu aiki ta raba mm. ita kanta ita ta zo ta tara mu anan a mm. wannan korido za mu kwana idan aka tashi da safe zan da lokacin da aka daina azumi mm. zan dama wani koko ne in gaya miki shi ga shi nan shi ba ruɗe ba shi ba koko ba mm, kamar a gidan yari wata rana mani da na sha zuciya ta tashi ta kama ni ta amai na ce ba zan sake sha ba da kosai guda biyu to za a baka eh nayi nayi kuma ta sallame ni in gaya miki ta ki sallama ta biki gaba zuwa na yanda ta yi kiba ita eh na karbe mata ai ɗawainiyar yara da ni suke wuni nono da ta fara basu za ta yage ta ce ya ishe su haka sai dai a ta basu saralai Mm. eh ni ce zan ba su yara da sun gani wannan tana haka wannan tana haka sun san ni sai ta mm. fice unguwa a sha wanka a tafi a banni da yara idan ta je wani ha ina yara wallahi wata mai aiki na samu kaza kaza suna can tare ai ta kin ga yanda kika yi kyau kuwa wata rana so tana ce min kai kin ga ko yanda aka dinga cewa na yi kyau mm. wance ai kuma wallahi haka zan kula da yaran nan kamar 'ya'yan ciki na sai ta same su lafiya kalau suna wasan su wance ai Allah ya miki albarka sai aka dauko 500 yau sai na miki kyauta saboda wannan abin da kike wa ƴaƴana eh ana nan ana nan da aka kawo ta babba mai aiki ta zama a gidan aikin ta zo ta tare a gidan ta dinga mana kutukutun munafurci da haka a gidan wahala ma har wani munafunci eh in ga miki da wannan wahala aka karbe wannan ɗari biyar ba a bani ita ba to eh aka karbe ni fa na zama ma in tashi da daddare da azumin na ina sallah ina kuka Hmm. ina sallah ina gaya wa Allah ina kuka nan bayan azumin ne aka kawo ko kafin da mun jikin ga an gama azumi eh bayan azumi ne suka zo hmm. bayan sallah da kaɗan hmm. suka zo nan dai ake ta macikawa ni fa gaskiya wata rana dai na gaji da abubuwan nan ga kowa ya zo sai ta faɗa masa ni fa ba da sakewa idan ta tafi unguwa ta ban mu da wayannan almajirai nata idan ta dawo sai ta matse su na faɗa musu wani abu eh me wancan ta ce muku ta yi gulmata Oh, aikin kenan fa wata rana wai wata yarin wata rana yunwa ta ishe ni ta ishe ni na rasa inda zan yi sai na je kantin kusa da su sai na je na ci da Allah ya bani bread Mm. zan kawo masa kuɗin idan zan tafi mm. ya bani tunda yana yawan gani na ina fitowa shi da ya bani shikenan yarinyar nan an ban mu da wata yarinya ita ma mai aiki ce shikenan yarinyar nan ta zo kuma fa na bata ta ci mm. na ce wallahi yunwa nake ji shikenan tana dawowa ta matsi yarinyar nan da farkon zuwan yarinyar biki ga yadda take min biyayya ba ni wata rana hawan kama ni ne mata irin yan kananan yaran nan ne eh, na tsefe mata kai na wanke mata take min biyayya sosai wata rana da suka dawo da wannan ita wannan Nan wacce suke haɗa kai ɗin take eh sai ta zo me wanta sai da aka bari bana wurin wanta ta ce da ke wani abu me ta ce miki ta tsaya tana ta farfaɗa musu abubuwa yarinya kanuwa da ƙarya da gaskiya wai ai na je ma na fita na siyo biredi e bashi na ce ni yunwa nake ji <laughs> Shi ne fa aka zo kuma wai na zo na zauna ake maimaita abin a gabana mm. ni kuma na ce ce ta gaya miki wai ta zo za ta matse ni <laughs> na gaji fa lokacin da in tana min hatsoron matan nan na kama ji kuma bitiganta ba mm. yarinya ce ita ma amma har wallahi yarinya ce mm. amma hatsoron ta na kama ji shikenan kuwa a lokacin nan ta kure ni nace mata a'a nace to ita yarinya ta take gaya miki shine aka ce ka tana in ta miki shar aka kira ta mm. maimaita me kaza me wancan ta yi tana faɗa fa a gabana ita ni kuma da haushe kama tana faɗa ina bige bakin tana fara mm. ina bige bakin sai da na mata duka tas mm. shine sai wannan ɗaya sai ita kuma ita wacce nake ma aikin haba wance ba shi da kyau irin wannan ke idan aka yi yarki haka za na ce 'yata ma idan ta irin wannan halin a dake ta ban hana ba Mm. shikenan ita wannan ɗaya ta kama wacce ke ba haka ake baka zaka tayo kai na ki bari fa bana so mm. abin da kike min fa bana so ki bari ina ganin girman ki ki bari na ci gaba da kallon girman ki nace kuma ki zo ki sallame ni tace wallahi ba za ta sallame ni ba mm. eh taki ina ce ta sallame ni sai ta ce ni zaman ma ya ishe ni yawa kuma ina wannan zaman da ta gana na damu da sai an sallame ni nan sai da ta sa lallai aka nemo numban wayan mijina mijinki kuma mijina ta ce idan ma mijin nawa ne bara ai an ce bai dawo ba saboda haka ni in zauna zuwan me zan yi in zauna sai ya dawo in da ya dawo za ta banna na tafi na ce mata ni dai kawai ba dan shi ba an kira shi aka nemo nambar shi aka nemo ta a wurin kanin sa wai sun samu nambar shi ana kira ku ta sa a waya ta sai ta shiga da ta shiga sai ta ce da wani nake magana sai ce eh ni ne sai ji yawwa to dama wancan ce matarka take so ku magana sai ce to sai ce a bata ina karɓa na ce salamu alaikum daman kin yi tafi ya aji labari da suka yi mm. waya da yan gida sai ce salamu alaikum na ce wa alaikum salam sai ce wance na ce na'am ke ce na ce eh sai na ce habawa ne ka tafi ka banni da yara babu ruwanka ba aiki ba waya na ce ban san wani daɗin jin daɗin rayuwa aure ba ka mm. bar ni sai ya fara ha na sani na sani ki yi haƙuri ki yi haƙuri na san kina da hakuri ki ƙara dan Allah ki mun uzuri ki yi haƙuri nan dai in gaya miki a lokacin na ce dan Allah dan soyayyar da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce ba dan halina ba ka taimaka min ka dawo na gaji da zaman nan da nake yi ni kada ya ce ki yi haƙuri in Allah ya yarda zan dawo mm. nan dai ya dan ban mun magana masu daɗi yanzu ni ba zan samu dawowa yanzu ba amma insha Allah gab da babbar sallah zan dawo eh wai saboda ya samu ya samu kuɗin da zai siyo mana kayan sallah mm. duk wancan zaman ba a samu na kayan sallah ba <laughs> na ce to shikenan ni kuma a ranar ko da kika san an min kyauta kina ta jin daɗi na ta jin daɗi na yi waya da miji na ta jin daɗi na yi waya da miji shikenan muka gama waya da shi to in aka kira dai muna dan gaisawa daga baya ma in aka kira sai waya ta yi ta ki ɗauka wata rana da aka ɗauka sai na ji muryar mace mace wallahi na hankali na ya tashi na to ba komai na daina ma kiransa sai ta ta ringin ba za a dauka ba kuma mm. ta shiga mm. na haƙura nan dai wannan mata daga karshe sai da faɗa muka rabu da ita ta ba ki kuɗin ki kuma bata bani kuɗi na ma duka ba mm. ta ce ba za ta bani ba ta kakkakalo abubuwa sauran na ce to na ji ki rike an tafi a haka amma ki bani wanda yake haƙi na sai nan ma ta ce yanzu ba ta da kash sai ta samu kash idan na je gida za ta turo mini To. Eh, lokacin ma za a fice ne a ban min yara na ce ko yau ba za ki fita ba sai kin sallame ni na tafi. Na gaji da wannan zama. Mm. Shi ne to, to ni yanzu ba da kuɗi na ce ki ba ni na mota na tafi kya tura min da kuɗi na. Nan dai dukka makamanta muka tafi har hanya tana faɗa ina faɗa. Muka je to da na koma gida ɗin ma bai dawo ba. Da na koma. Dawo? Eh. Amma bai koma can gidan ki ba. Ban koma ba gidanmu na huce. Mm. ban koma ba shikenan ana nan ana nan to da na koma gida ma ban dawo ban wannan ba da na kira ta a waya ok sai kai na tafi wani gidan aikin ban ma je gida ba eh na tafi wani gidan aikin da na je na kira ta a waya sai na ce kuɗi na fa sauran kuɗi na sai ta ce ai ita ba da wani kuɗi a wurin ta na ce to ki je kya bani a lahira haka za ki ce min na ce e wahalar da ne miki ki je kya ba ni alahira mm. shikenan muka yi haka da ita nan ma to ina dai zaune a wannan gidan nan din da sauki a nan na dan samu ma na yi kiba mm. jikina ya dawo mutane suka yi ta mamaki dama zan yi kiba dan da biki ga yanda nake ba mm. a lokacin da ina gidan kenan to ina na ana nan na yi wata biyu a wannan gida da na koma sai aka kira ni aka ce tabbaikon mijina ya dawo a'a da sai ya dawo da ya dawo in gaya miki kwanansa biyu sai wata mata ta biyo shi ta biyo shi ta biyo shi ta ce wata na da cikinsa wata uku E duk wannan zaman ba sai mm. wannan lokacin mm. shi kuma babansu yana tattalalta ni yana cewa ban da ma jahilci an tafi yawon menene da aure ni ban taba jin irin wannan ba sai ko a garin jahilai waye mm. waye kama a garin kafirai mace da aurenta ta tafi wanke wanke menene da menene yana ta cewa wai na tafi zaman kaina ne eh yana ta faɗa ko ina ya ce na tafi zaman kaina ko ina to shi da ya dawo din sai aka yi sai ya dawo wata ta biyo shi kwana biyu shi shikenan da ta biyo shi nan haka za su ta yawo tare matar dai ana kwatanta ta tun da ni ban ganta ba mm. wai katuwa ce ita wannan daban ita mm. shikenan kwana da suka ji haka ta eh, da ta ce musu tana da ciki da suka ji haka sai suka lallaba ta da yayansa da iyayen mm. aka babba ta hakuri aka bata kuɗin mota aka ce ta tafi za a neme ta to ba su san kuma su sun yi plan ɗinsu na 'yan duniya ba tana tafiya a ranar da ta tafi shi ma da daddare an zo kawo masa abincin dare aka neme shi aka rasa ba ba shi ba kaya sun yi dama akwai inda za su haɗu da ita da shi shi kenan in gaya miki aka neme shi aka rasa tun daga wannan tafiyar fa sai da ya wajen wata biyu to wannan tafiyar ce ma ta tashi hankalin uwar mm. ta shiga ta dinga dai abubuwa a je nan a can sannan har Allah ya taimake ta sai gashi ya dawo daga shi sai kayan jikinsa hatta kuɗin ma da zai zo ma zai shigo ma cikin garin daga wata unguwa ba shi da shi. Garanyi aka mai Eh ba shi da shi. kuɗin ma da zai zo daga wata unguwa da aka sauke shi a tasha zuwa gida eh ba shi da shi sai wani dan wansu ne dan gidansu ya gan shi mm. ya je siyan kayayyaki kawai sai ya je ya zo ya man magana ai wane ne wane daga ina kake sai ce ai yanzu aka sauke shi a tasha shi yanzu ma ba shi da kuɗi ga shi yunwa ma yake ji sai wannan ne ya sai mishi abinci ya ci sannan kuma ya ɗauko shi ya kawo shi gida aka gan shi tsumun tsumu ya dawo Hmm. shikenan fa aka kira ni aka ce fa mijina ya da kuma dama ita matar da na koma wurin ta gaskiya ban faɗa mata ina da aure ba na batta ne kawai ni ni da ina kame kaina tunda na san da akwai nauyin da yake kaina yawwa hmm. so amma ita ban faɗa mata saboda ina jin tsoron ta waccan yau eh, da ta miki wancan farfada yawwa shikenan muna zaune dai muna zaune rana ɗaya to a inda ta ji hmm. da aka kira ni a waya sai na ɗan. tsaya a wani wurin dan ita mm. kuma sai gashi ta kawo karfi to tana ji tun da wayan a hamspray take sai take mm. cewa ta za ana cewa mijinki ya dawo ki taho gobe mm. sai na ce to yaushe ya dawo aka ce ko kwanan sa nawa ki taho kada ki laifi a zo a san zaman da kike yi mar a raba auren nan sai na ce to gaskiya dai gobe ba zai samu ba tunda kin ga matar ma bata sani ba sai na yi mata magana sai ta ce lalle lalle to ki faɗa mata ko ma jibi ne ki taho mm. shikenan sai na ce to ashe ta ji ina ajiye waya ta ce dama wance kina da aure kika boye muni mm. kina da aure kika boye a lokacin ma har ta dan damu sai na ce mata a kin ga abin da yasa kaza ce tai kaza kaza ce mm. kaza eh, to ai ni ba zan miki haka ba kaza kaza mm. to da ke kuma matar gaskiya a lokacin ta yi nisan hankali kuma lauya ce ma sai ta ce to kin ga tun da haka ne nan da nan washe gari ta sa aka nemo mata wata mai aikin Na gane. Eh ni kuma aka shishirya aka shishirya kuma ba laifi dai ta min kirki. aka shishirya nan dai na haɗa kaya na washe gari muka tafta ta haɗa ni da wani wanda zai yo wajen garin mu mm. muka hawo mota da shi har ya biya mana ma kuɗin mota na dawo na dawo to sai wannan ya zo biko wancan ya zo yan uwansa wannan abokinsa ya zo ashe shi ma a lokacin da ya ga wabbar sai ya kama zuwa eh dai ganki kin yi face yawa sai ya kama zuwa bikon bai taɓa bani haƙuri ba sai a lokacin nan eh ya dinga zuwa ba da haƙuri kaza kaza waye waye iyaye na suka ce fa ina ba zan koma wurinsa ba ina wannan zama da shi ya ƙare mm. sai dai fa ya sake ni oh. babansa kuma ya ce kar ya suma ya sake ni yi mm. ba za a sake ni ba ni ma ai na ji kaza kaza kaza eh. idan shi ya fita ai ni ma na fita to an yi wan wan kenan eh saboda haka ba zai wannan ba ba zai sake ni ba kaza kaza shikenan in gaya miki ana dai ta tafiya sai daga ƙarshe ma da aka ƙi banni na koma sai iyayen nasa yau mm. sai kuma ni kuma a lokacin sai na ji hankali na yana so in koma wurin mijina sai na ji ni ma ina so na koma dan ga akwai lokacin da aka ba aka ce sai na kai shi kara na kai shi kara wurin mai sarkin garin mu na kai shi kara nan muka je aka tattauna to dama sarakan akwai abokin akwai abokan babansa yana musu maganar sai suka goya masa baya a ah, to sai ki je ki yi hakuri kawai wannan ta taku in ta je gaba fake ci a ƙasa mm. wai tun da ni na fita aini ma da auren yi saboda haka har ma ki bari magana ta je gaba kawai ku yi sulhu ki koma gidan mijinki yace eh suka ce mu ni kuma lokacin nan akwai tsoro mm. eh na tsorata na ce ba zan koma ba na ce ba zan koma ba na dawo na ce ni fa ba zan sake koma garan nan ba akai akai na ce ni fa ba zan sake eh. komawa eh suke ta zuwa suke ta zuwa ke har wani lokacin ma sai ya mun magana ya kira ni a waya mu je mu haɗu a gidan abokansa. To. A hira. Lallai tun da kun fara haɗuwa gara mu ma mu namu ina mu in ya so a shiri na gaba ma haɗu ma thank